sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda hukumar kula da kwallon kafan nahiyar Afirka CAF ta fitar da jadawalin rukunin gasar AFCON na shekara mai zuwa. Africa, moi je t'aime, l'amour a makon da ya gabata ne shugaban hukumar kwallon kafan nahiyar afirka patrice musempe ya jagoranci fidda jarawalin yadda rukunonin gasar lashe kofin nahiyar afirka da kasar cote d'ivoire za ta karɓi bakunci zai gudana dr musempe ya ce suna da ƙwarin gwiwa cewar gasar ta afcon ta shekara mai zuwa wacce ita ce karo ta 34 a tarihi za ta kasance mafi ƙayatarwa dukkaninmu mun amince cewar gasar afcon ta shekara mai zuwa da za a yi a cote d'ivoire za ta kasance mafi ƙayatarwa a tarihin ƙwallon ƙafar afirka mun sha faɗin cewa muna da ƙwarin gwiwa nan ba da jimawa ba wata ƙasa daga afirka za ta lashe gasar kofin duniya a takaice ma an fara wannan yunƙuri. muna alfahari da Maroko, wacce ta kai matakin kusa da na ƙarshe a gasar da aka yi a qatar wanda shine na farko da wata ƙasa daga afirka ta taɓa kaiwa a tarihi kuma mun sani daga wannan matakin sai wasan ƙarshe daga nan kuma sai kawo kofin afirka it comes to africa rukunonin da aka raba ne a rukunin a akwai kasashen africos da nigeria da equatorial guinea da guinea bissau a rukunin ba akwai kasashen masar da ghana da cape Verde da kuma mozambique a rukunin ca akwai kasashen senegal da kamaru da guinea da kuma gambia a rukunin da akwai algeria da burkina faso da murtaniya da kuma angola a rukunin e akwai kasashen tunisia da mali da afirka ta kudu sannan kuma sai namibia a rukunin fa wanda kuma shine na karshe na kunshe ne da kasashen morocco da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da zambia da kuma tanzania to koyaya masu sharhi kan lamuran wasanni suka kalli wannan haɗi ga abin da ismail abba tangalash ke cewa abin ya burge matuka idan ka duba yadda aka yi bikin fidda jadawalin duba da cewa kowane rukuni daga A zuwa Fa yana kunshe da akalla kasashe guda biyu da suka yi shura a fagen kwallon kafa. Rukunin A a rubuta za a iya cewa Najeriya da Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire da tarin magoya bayan da za ta samu a gida sai Najeriya za a iya cewa saboda 'yan wasanni manya-manya da take da su na gaba za a iya samu waɗannan ƙasashe rai za su iya tsallaka zagaye na gaba amma ba a nan gizo ke sakan ba ƙasar equatorial guinea so hudu kenan a jere tana samun gurbin shiga kofin afirka a jere ba tare ta samu tasgado ba ga ƙasar guinea bisa wanda kowa ga abin da ta yi wa najeriya a wasannin share fage yadda aka kai ruwa rana sosai babu abin da ba zai iya faruwa ba a rukunin ba ƙasar masar Ah, ba ta da wasu 'yan wasanni fitattu a duniya an ka ɗauke Muhammad Salah. Black Stars na ƙasar Ghana tana tunƙaho da matasan 'yan wasanni masu jini a jika. Za mu iya cewa ƙasar Ghana da Masar za su iya zuwa zagaye na gaba amma kar mu cire kasar Cape da kuma kasar Mozambique waɗanda ƙasashe ne su ma sun bada mamaki a wasanni na share fage da aka fafata na shigowa wannan gasa a rukunin cha Teranga Lions ta kasar Senegal suna da tawaga mai karfin gaske Su ke rike da wannan kofi na nahiyar afirka a to wannan karo gashi za su fafata da ƙasar kamar a rukuni ɗaya Ƙasar kamar da take tunkaho ita ma da 'yan wasanni amma kar mu manta da gini da gambia su ma sun yi kokari a wasannin share fage a rukunin da kasashen algeria burkina faso angola ga mauritania ita ma wannan rukuni zai yi wahala ka iya tantance kasar da za ta iya kaiwa zagaye na gaba amma idan aka yi la'akari da irin kokarin da kasashe na Mauritania da Angola suke za su iya bada mamaki Algeria da jibin goshi ta samu gurbi a wannan gasa ta cin kofin nahiyar afirka za mu jira mu ga abin da zai faru rukunin a tunisia mali afirka ta kudu waɗannan ƙasashe guda uku babu ƙasar da ba za ta iya kaiwa zagaye na gaba ba wannan na ɗaya daga cikin rukunin ma da suka fi zafi jadawali da caf ta fitar a rukunin fa morocco jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zambia tanzania suke wato rukunin a da rukunin fa sun fi mun kowanne zafi. Ganin cewa Najeriya na rukuni ɗaya ne da Africa wacce za ta karɓi bakuncin gasar kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ake ji da su a fagen ƙwallon ƙafa nahiyar afirka mun tuntuɓi patrick pascal jami'in tsare-tsare na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta super eagles draws ɗin da aka yi a wannan afcon ɗin da za a yi buga a can ƙasan cote ƙasashen kasashen da duk suke afirka yanzu babu ƙasan da zaka ce zaka raina so ita ƙwallo yanzu ta wuce wannan to abin da yake ciki daman yau duk yanda kai dole zaka haɗu da masu ƙarfi da wanda ba su da karfi in dai kana cikin ah, draws din da aka yi so mu a yanzu abin da yake ciki shiri ya kamata mu yi wanda yake da kyau wanda yake mu muke da wasan da za a fara bugawa da su wanda yake a kasansu to ita kuma wasan kwallo ita fa bata damu da a ina ake bugawa ba abin da yake ciki shine idan kuka shirya kuna da 'yan wasa masu kyau babu yanda ba za ku taɓa ku buga ba yanzu dai 'yan wasan mu yanda muke ji da su wanda yake kuma ita duniya ma tana ji da su da kokarin da suke yi mu ba abin fargaba ba ne don in allah ya yarda drugs ɗin da aka yi mu a wurinmu babu wani fargaba da yadda ubangijin allah haka za mu je wurin kuma mu fito da nasara in allah ubangiji ya yarda bayan kammala rarraba kasashe a rukuni shida da ke dauke da kasashe hurhudu su dan wasan senegal wacce ke rike da kambin gasar sadio mani a tsokacinsa ya ce ko shakka babu senegal ta tsinci kanta a rukuni mai wahala amma za su iya kokarinsu wajen kai labari uh, ina ganin rukunin na da wuyar gaske da farko dai ta wani bangare ni dan gambiya ne rabi na kuma gini zan iya cewa duk iyayena sun fito daga gini kamar ma ba kanwar lasa ba ce amma kamar yadda na ce wasa ne za mu yi ƙoƙarinmu da muka saba a kowane lokaci don fitowa daga matakin rukuni wanda mun sani yana da wahala amma za mu jaraba to sai dai kafin mu kai ga jin hasashen yadda rukunonin zai gudana bari mu ji ta bakin wasu masu sha'awar ƙwallon ƙafa A sunana Musa Tijjani wanda aka fi sani da Jibo daga garin Barnawa, Kaduna, Najeriya. Alhamdulillah wannan rukuni dai ina ganin kamar kawai an sa mana biredi ne da shayi don gaskiya ina ga ana farko za mu gama don abricos ai sun riga sun yi ƙasa kuma su irin su gini equatorial gini ɗin da sauransu duk bonus ne gaskiya insha Allah. Sunana Tijjani Ali Rajab daga Kaduna. Eh alal hakika gaskiya rukuni ne mai hatsari Najeriya ta huto cikinsa. amma ga kuma ta fito a gurup ɗin waɗanda za a buga a su a Cote d'Ivoire zan iya tuna Abidjan 1984 da aka buga the same thing akwai irin abubuwan da ya faru So Cote d'Ivoire ƙasa ce mai kyau wanda kowa ya san su gini tana da kyau amma in ka je ka duba tarihi tarihi tana maimaita kanta komai zai iya faruwa amma qualify a wannan group Najeriya za ta yi qualify sunana Hayat Salihu daga Kaduna Najeriya Ni a gani na wannan rukunin ba abu bane wanda za a ce 'yan Najeriya za su tada kan hankalinsu saboda muna da zaratan 'yan kwallo wa'inda duk duniya ba inda ba za su je su buga ba. Kuma ina tunanin ma ni za mu zo na ɗaya a wannan group ɗin in To lokaci yayi da zamu sake komawa wajen Ismail Abba Tangalash don ya mana hasashen yadda yake kallon wasan rukunonin zai gudana. A kodawan lokaci idan aka ce gasa yana da wahalan gaske a ce kafin a fara a tantance kasar da za ta iya lashewa musamman kasashen nahiyar Afirka a wannan lokaci da za ga cewa akwai matasan 'yan wasannin da suke ba da gudunmawa mako bayan mako a nahiyar Turai za mu iya cewa abu ne da zai zo da wahalan gaske a iya tantance kasar da za ta lashe. shugaban hukumar kwallon kafan nahiyar afirka dr patrice musampe ya yi hasashen cewar yawan mutanen da za su kalli gasar a baɗi sun fi waɗanda suka kalli gasar a shekarar da ta gabata Gasar ta ƙarshe da aka yi a Kamaru, sama da mutane miliyan 500 ne suka kalle ta a ƙasashe 180. a yanzu muna da tabbacin cewar tsakanin mutane miliyan 600 zuwa 700 ne za su kalli gasar ta baɗi a ƙasar cote d'ivoire aƙalla daga ƙasashe 200 na duniya dukkaninmu mun yarda cewar afirka na da masu basira ta musamman kuma a yanzu an yarda cewar kwallon ƙwallon mu na daga cikin masu kayatarwa a duniya is as good as best in again. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Les femmes, je vous Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma hassan alhassan suleja da ya ɗaukar mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya